الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب من كره الدعاء بالبلاء باب wanda yake ai addu'a da bala'i kan mutum ya yi addu'a ya ce Allah ya jarrabe shi kunga kaman ba bukan suna tafiya a matsayin mutanasika sun tafi a tsari a jere babun da muka karanta a baya babun man sa'ala Allah al'afiyata to kada mutum ya rika roƙon bala'i dan ya ji an ce idan aka jarrabu bawa zai samu lada to ba a ce ba eh, hatta yaki ai cewa Allah madaukakin suke waka fallahu mu'minal kitab so ba a fatan bala'i shi bala'i za a iya jarraban mutum da shi ba dole ba ne ya zama ya samu ladan da ake samu domin sharɗin samun lada a bala'i suna da yawa daga cikin na farko labudda min riba wa labudda min saba wa labudda min lihtisha to ba kowa ke da wannan ba dole sai ka yadda a wani ƙaunin amma shekul islam taimiyya yana cewa abin da ake bukata shine asabu ba a riba ba a riba mustahabi to sannan Allah kallibi na asabu wa ihtisa mutum ya jure sannan kuma ya nemi lada to ba kowa ke iya cika wannan ba to shi yasa a nemi Allah ya ba da kubuta ya fi fiye da mai mutum ya ce Allah ya jarrabe shi da bala'i ba dole bane an jarrabe shi da bala'i ya iya ɗauka kuma ya samu ladan da ake samu yana iya yiwa bala'in ya zama masa bala'i biyu domin ga waccan da manzo sun ce mata inna masabaru inda sadaqatil ula haka bala'in ya zama mata biyu to da kama roki Allah madaukakin sarki ko kuka da zaman lafiya da da da samun natsuwa kan mu roƙan mu kan mu bala'i wai da niyyar wai mu samu lada so da babu man kariha du'a bilbala babun abin da ya zo bikin neman mutum ya roƙi Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe shi da bala'i wai da nufin ya samu lada za mu ga tarjama da bukari ya yi hadisan da zai kawo sun gaggata wannan tarjama mun gane eh. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عميد عن أنس قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma lam tu'tini malan ya Allah tun da baka bani dukiya ba fa atasaddaqu bihi har haɗin sadaka da wannan dukiya baka bani ba ko fa ni bi bala'i ya Allah ka min bala'i ya kunu qala fihi ajr ya fihi ajr ko kuma me bi bala'in fihi ajr ko ya kunu fihi ajr ko kuma babu ya kunu in larabcin zai dauka ne abin da yake nufi ya Allah ka sako min da wani bala'i wanda bala'in nan zai zama mun sanadiyar samun lada manzalla sama ya ji shi yana wannan faƙala sai manzo su ne ce subhanallahi la tuqiqu man su ne ce subhanallahi mace yin addu'a ce kake wannan la tuqiqu ba za ka iya ɗaukar bala'i ba in ya zo ma so da kakka roƙi bala'i ka nemi kuɓuta eh, ka nemi kuɓuta idan ana samun lada idan mutum ya zama talaka sannan ana samun lada idan mutum ya zama wadaci to ka roƙi Allah mun hukun zai baka wadata ka samu wadata ka samu lada da wadata kakka roƙi Allah madaukakin sarki ya baka talauci don ka samu lada da talauci idan ana samun lada da lafiya kuma ana samun dama ana samun lada da ciwo to ka roƙi Allah ya baka lafiya don ka samu lada da lafiya ka roƙi Allah mu da kuke kuki ya baka lada ya yabu ya bai jarabe ka da ciwo wai dan ka samu lada a shi da abin da nan su ne la to ko mutane nawa ne suka roƙi Allah ya buga mana misalai da yawa ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا ها قائدة سنة حدا حدا قيفاتا ألا منه كي جربيك ويدا بلائي لن تطعم العدا آه فروجي ألا أشكين زمن لا تيا دقوتا دنسوا دسرري دوداتا Allah ya sa ka samu lada ta sanadiyar waɗannan abubuwa mun gane ala ala kulta me yasa ba za ka ce ba Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yasa ba za ka wannan addu'a ba Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa sai da ya soke addu'ar da wasu suke yi ta kuskure ce sannan ya ambaci wannan ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أما سيشنه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما مراقشة والله سريء الحساب صدقاء الدعاء ka دنيا كوي با الدعاء بشي addu'a الدعاء كوي ta gaske addu'a kawai كوي ita ma ba addu'a ba ce da aka ce ana so addu'a da ake so ka ce rabbana atina fid duniya hasana ya Allah ka bamu mai kyau a duniya abin da ake nufi da hasana hasana sifa ce ai rabbana atina fid duniya hayatan hasanatan ya Allah ka bamu rayuwa mai kyau a duniya rayuwa mai kyau a duniya ita ce mai rayuwar da zaka zama kana da imani rayuwar da za ka zama kana da wadata rayuwar da za ka zama kana da sarari na ka bauta ma Allah maɗaukacin sarki rayuwar da za ka zama kana da lafiya duk wasu abubuwa da ake ɗaukar su a matsayin asbabu sa'ada to ka same su a rayuwar duniya shine kake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan sannan ya Allah ka bamu mai kyau a lahira al hasanatu fil akhirah duniya a lahira Allah ya shigar da mutum aljanna ke shi yasa ma idan Allah ya tashi sai ce husna husna wadda husna shi ba ce ta tasbili hasana shi ba ce kawai hasanatun ba ce ta al-mushabbaha bismil fa'il sifatun mushabbaha bismil fa'il amma idan aka ce husna to ana nufin fifiku lillazina ahsanu al-husna wa to kaga ne wannan waqina azaban nar sannan ya Allah ka tsare mu daga shiga wuta addu'a da aka ce yake to daga wanda addu'a tana da tsada manzo Allah sama an lissafa babu addu'ar da manzo sama ya fi yawaita ta fiye da wannan rabbana atina kisa ko hajji yaje addu'ar da yake ke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar hadisi ne wannan sahihi حدثنا أحمد بن يونس إيه وانت سندي وانت مال من نيناش حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أن أنس قال يتشي يتشي قلت لحميد دخل قلت لحميد من رواية دقى زهير فينا يتشي نتشي ممال من حميد دخل دقى دخل, دخل annabi su sama ana nufin manzo Allah sama ne ya shiga kaga da khala fi'ili ne amma ba a ambaci fa'ilinsa ba to shine zuhair sai ya sauri sai ya tambayi malamin sa sai ya ce masa sai ya ce masa kana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ya ce muku قال نعم يسير من ظل صمم يشجع على رجل قد جهد من المغرب annabi sama ya shiga wajen wani mutum kadi jahida ya riga yi ligiligi, shi shine jahida yadda marabi saboda rashin lafiya faka annahu fakhun mantufu saboda rama da ligiligi da ciwo ya mata sai da ya zama faka annahu fakhun mantufu sai ka ce ɗan shila ne wanda babu gashi a jikinsa wanda aka fige ɗan shila yadda ake haihuwarsa yadda ake kinkashe shi dama bai da gashi ko wannan mutumin yadda ya koma saboda wahalar ciwo da tsananin ciwo ya koma kai ka ce wani ɗan shila ne wanda ta baki ɗaya babu gashi a jikinsa wannan mubalaga ce a wajen ne a wajen sifar halin da yake na tsananin ciwo قال ادعوا الله بشيء أو صله sai manzo sama ya ce masa roƙi wani abu mana a wajen Allah ka roƙa wani abu a wajen Allah mana faja'ala yaqulu wannan mara lafiyan shi yana cewa Allahumma ma anta mu'addili bihi fil akhirati fa'ajjilhu fid dunya ya Allah duk azabar da zaka min a lahira ya Allah ka min ita yanzu subhanallah wato manzo Allah sama ba abin da bai ci ba ce <coughs> ya Allah da azabar da za ka min ita a lahira ya Allah ka min ita yanzu ne fa'ajjilhu fi dunya ya Allah ka gaggauta mun wannan azaba a duniya qala subhanallah manzo sun ce subhanallah shi ne addu'a ce wannan la tastati'uhu wallahi azabar da za a maka a lahira idan aka maka daya cikin tiriliyan na ta ba za ka yi ba من kai amfani da اللهم Allahumma ma anta mu'addibi bihi wannan من din min siyar أو قال لا تستطيعوا حكم سنتدك القوة بلا قيامة ألا قلت إذا بذاك شيء اللهم آتنا في الدنيا حسنة ya Allah ka ba kyakkyawa a duniya wa fil ya hasanatan wa qina azaban nar a lahira ma ka ba mu mai kyau kyakkyawa sannan ka tsare mu daga azabar wuta wa da'alahu manzon sama ya masa addu'a fa shafahu Allah azza wa jalla sai Allah wa kaddashi kaga da ake bukata shi ne wannan kada musulmi ya suke addu'a ta bala'i Allah sama yana karantar da mu fata na gari wanda bahaushe ce lamiri ne lamiri ne yana komawa zuwa ga mai shi lamiri ba wakilin suna ba kenan in aka ce shi yana komawa zuwa ga yana komawa ga shi jakar shi to shi ɗin jakar shi so da kada mutum ya makan shi mummunan fata ana son mutum ya zama mai kyakkyawan fata mai fata na gari ya zama yana da al'amalul fasih kamar yadda na sha faɗa mana ana son mutum ya zama yana da fata mai fa'i sai ya zama fatan mutum kuntatacce ne sannan ya haɗa da aiki ingantacce shi ke Allah ya tsare mu daga kowane bala'i wallahu a'lam